Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Sarfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau talata 31 ga watan Maris ta shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanan labarai. Jiya Litinin, kasar Spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus. kasuwar hannayen jarin amurka ta wall street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kira cutar coronavirus bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa a amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa a cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda masu kin bin doka takaita zirga-zirga da hana cuɗanya da juna da aka gindaya don hana yaduwar cutar coronavirus a jihar kaduna najeriya suka gamu da fushin hukuma. A cikin wanda ba su bi doka ba rundunar 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165 motoci da mashina da su keke na pep da suka kai kimanin 200 da wani abu za kuma ku ji cewa yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa kungiyoyin fararen hula a najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da matakan da hukumomi ke dauka na hana zirga-zirga domin dakile yaduwar cutar sannan za mu kawo muku shirin zaka mai wuya to amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel. jiya litinin kasar spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus yayin da kuma aka tabbatar da cewa mutane sama da dubu shida sun kamu da cutar wanda hakan ya sa kasar ta zama ta uku a jerin kasashe irin su amurka da italiya waɗanda suka zarce china a yawan masu ɗauke da cutar hukumomi a kasar spain sun kafa dokar hana yawo makonni biyu da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan yaduwa da cutar ke yi wannan dabarar dai gwamnatoci a faɗin duniya na amfani da ita ciki har da sabbin takunkumi na ji litinin a ƙasar rasha na rashin barin mutane su bar gidajensu sai ko don wasu ayyuka na musamman da cefanen abinci da magunguna ko kuma rashin lafiya mai tsanani. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da dokar zama a gida a Abuja babban birnin tarayyar ƙasar da kuma Lagos mai ɗimbin jama'a. Ya kuma ce ya kamata a kaucewa duk wasu tafiye-tafiye daga wasu ɓangarori zuwa wasu ɓangarorin ƙasar. hukumomi a kasar zimbabwe ma sun kafa dokar hana zirga-zirga daga jiya litinin ta tsawon makonni uku yayin da kuma aka ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a nepal da slovenia da kuma argentina kasuwar hannayen jarin amurka ta wall street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya litinin inda manyan hannayen jarin kasar uku suka cira duk wada cewa labari mai daɗi game da annobar cutar coronavirus ba shi da yawa Babbar kasuwa hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 691 da ke zaman ƙari na kashi uku cikin ɗari. Ita ma S&P 500 ta yi sama da kashi uku cikin ɗari, yayin da Nasdaq ta yi sama da kashi hudu cikin ɗari. Manyan kasuwannin hannun jari na Turai su ma sun ɗan hau jiya Litinin, inda aka samu hawan kashi ɗaya cikin ɗari a biranen London da Paris, kashi biyu cikin ɗari kuma a Frankfurt. yayin da kasuwannin asiya suka faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari kasuwar S&P ta australia ta birge a yankin asiya inda ta kusa miƙewa da kashi biyar cikin ɗari sanadiyar alkawarin da gwamnati ta yi na samar da ƙarin tallafi ga tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani hali kasuwar johnson johnson ita ce ke kan gaba a new york bayan da wannan kamfanin magunguna ya sanar da cewa zai fara gwada ingancin maganin rigakafin coronavirus da ya kirkiro a watan satumba kasuwa hannayen jarin amurka ta fara makon ne da yin sama da kashi ashirin cikin ɗari kan makon da ya gabata amma masana na ci gaba da faɗa masu zuba hannun jari su ba a hankali suna masu cewa har yanzu akwai abubuwan da ba a sani ba game da annobar coronavirus ta duniya jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kira cutar coronavirus da bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa 'yan sa'o'i bayan da aka yi kira ga amurkawa su ci gaba da ba kansu sarari har zuwa rana 30 ga watan afrilu trump ya faɗa wa shirin gidan talabijin na fox and friends cewa za a ci gaba da samun ƙarin mace-mace sannan kuma a samu sauki wanda wannan ita ce rana mai kyau ya zuwa ranar ɗaya ga watan Yuni suna sa ran za a samu saukin mace-macen. Trump ya ƙara da cewa babu wani da ya fi ni damuwa a kan mu. kamar yadda masana harkar lafiya suka yi hasashen. Amurka dubu ɗari ko sama da haka za su iya mutuwa daga annobar coronavirus. Kusan ninki hamsin na yawan waɗanda suka mutu a yanzu kimanin dubu biyu da ɗari hudu. zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. yayin da hukumomi ke ɗaukar matakan kare al'umma su daga kamuwa da cutar coronavirus ta wajen kakkafa dokokin takaita fita da cuɗanya da juna don rage yaduwar cutar a jihar kaduna najeriya an samu masu halin ko in kula da suka haɗu da fushin hukuma ga wakilin muryar amurka isa lawal ikara da rahoto akan haka a daidai lokacin da dokar hana zirga-zirga da tare taren jama'a a jihar kaduna ke neman haɗa mako guda Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cafke mutane bisa zargin karya wannan doka. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige wanda ya bayyana hakan ga manema labaru ya ce rundunar kuma ta kama motoci da keke napep da babura sama da guda 200 a cikin wanda ba su bi doka ba rundunar 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165 motoci da mashina da su keke napep da suka kai kimanin 200 da wani abu da wannan muke kira ga dukkan al'umman jihar kaduna kuma da su yi kokari su bi doka saboda mu samu mu tsira daga wannan cuta da wannan bala'i da Allah ya aiko mana har yanzu doka tana nan ba a dage ta ba dokan da yake nan a kasa shine duk wanda ya karya wannan dokokin da aka sa a kama shi tunda dai aka gurfanar da wasu daga cikin waɗanda aka kama gaban kotu a ranar litinin in ji lauyan gwamnatin jihar kaduna dari bayaran da ya karin haske gwamna ya ce kowa ya zo na gidan saboda wannan al'amari da ya samu sun ki zama suka fito eh, yan sanda suka ji labari nan da nan suka zo aka kama su aka gabatar da su a gaban kotu yanzu kotu ta kama su ta gabatar da su ta bada beli yan sanda sun yi bincike sun gane ga me ya faru mu kuma za mu zo mu gabatar da shaidu a gaban kotu an anguwar shekaran amalali da limamin angon kanawa a nan kana angon kanawa da mutanen shi da wanda aka same su auren amma sauran sun gudu yanzu haka yan sanda suna nan sun duka suna neman su a kama su a zo a gabatar da su a gaban kotu barista abdulbasu suleiman shi shine lauyan waɗanda gwamnatin jihar Kaduna ke zargi da karya wannan doka. Doka ya ba su da ya bada dama cewa a bada belin su tun da laifin da ake cewa su cewa su yashi bin a maganin gwamnati because aka kawo da su da laifin ma bai wuce su biya tara dubu goma ko kuma a kesa kuku na wata shida a bisa aka kotu ya duba cewa kuma ga yanayin gari kuma bisa cewa akwai a da ya ba da kogona sai ce ba san kesa can ba su bada bada belin su domin su kuma gidansu su su je su zo na gida su dinga fita kuma. Dokar ta na zirga-zirga da da tara taron jama'a jihar Kaduna dai ta sa wasu al'ummar sun fara kokawa. Sunana Aliyu Muhammad mai sai da katako a Hausa Fanteka. To tsakani da Allah mutane suna cikin wani hali saboda wani baya da abin da zai ci. Saboda kuma na roƙo gwamnati don Allah dan Annabi ta taimaka da abin da za su ci. Sunana Suraju Tudun Wada. Mu dai a wannan hali da muke ciki sai dai mu gode wa Allah saboda duk abin da kaga ya same ka to daga Allah ne. Amma dai muna roƙon gwamnati akan a dan sassauta mana saboda da wannan fitowar da ne na dan fito ne dan yawata ko zan ga wanda ya san ni zai iya tausaya shirya yi yace ga wannan kaje ka dan samu kai ce fare sama'ila kwante ka mu je wannan lalura da Allah sabka samuna Allah shi yayi muna ita kuma Allah shi muna budi na alheri kuna na Misa Abdullahi Umar Kanje wannan abu dai muka tsaya muka duba taimakon kanmu ne da jama'an gari gaba daya wannan abu gwamnati ba sun yi bane dan su cutar da jama'a sun yi ne saboda su kare lafiyar mu da martaban da yake tare da mu Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga sunana Inusa mai kifi Malali Village to ka san ita rayuwa duk inda ta zo haka za a hakuri da ita to al'amari ne Allah ya kawo duk duniya ne gaba ɗaya da kamar Najeriya ne ake to shine mutane za su mamaki wannan kuma larura ce ya zuwa yanzu dai ana samun ƙarin adadin jihohi a arewacin Najeriya da ke bin sahun jihar Kaduna game da maganar dokar hana shiga jihohin da kuma fita a kokarin ganin an dakile yaduwar cutar corona a yankunan baki daya a yayin da al'ummar da gwamnatin ke cewa su zauna cikin gida ke ci gaba da kokawa game da bukatar ganin gwamnatin ta kawo musu tallafi isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Filo Hashim da ƙarin labaran. amurka na goyon bayan kasar taiwan a matsayin 'yar kallo a babban zauren hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wanda shi ke yanke shawara ga hukumar lafiya ta duniya who wannan goyon bayan dai na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke fargar da kasashen duniya kan yadda wasu kasashe ke yada bayanan yaudara yana mai sukar cana yayin da ake jefa ayar tambaya kan irin tasirin da kasar cana ke da shi akan who a daidai lokacin da ake fama da cutar covid-19 jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ma'aikatar harkokin waje za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa taiwan kan rawar da za ta taka a matsayin na babban mai samar da kudurorin lafiya na duniya katafaren kamfanin sarrafa magunguna na amurka johnson johnson ya ce zai fara gwajin rigakafin cutar corona virus zuwa watan satumba ya kuma ce rigakafin zai iya samuwa domin amfanin gaggawa a farkon shekara mai zuwa. jiya litinin kamfanin ya ce shi da ma'aikatan lafiyar harkokin jama'a ta amurka sun sadaukar da sama da dala biliyan guda a aikin kirkirowa da kuma gwajin rigakafin ya ce idan har aka samu nasarar gwajin akan bil'adama to zai shirya samar da allurorin sama da biliyan ɗaya. johnson johnson ya ce allurar rigakafin da aka samar na farko za a iya amfani da su kan bukatar gaggawa zuwa farkon shekarar 2021 shugaban kamfanin alice goski ya faɗa wa shirin tire na gidan talabijin na nbc cewa alamu na nuna cewa allurar rigakafin za ta yi aikin da ake bukata. Bello Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sake waiwayar batun na coronavirus a halin da ake ciki kuma yayin da cutar coronavirus ke dada yaduwa a sassan duniya wakilinmu na shiyar kudu maso yamma Hassan Tambuwal ya aiko mana da cewa an samu gwamnan jihar Oyo a Najeriya dauke da kwayar cutar ta corona. A ɗaya bangare kuma yayin da cutar ke daɗa yaɗuwa, Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da matakan da hukumomi ke ɗauka na hana zirga-zirga domin dakile yaɗuwarta a baya-bayan nan shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin hana fita a abuja lagos da kuma ogun awal musa rafsanjani babban jami'i ne a kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ga kuma tsokacin da ya yi mana kan wannan mataki da hukumomi na najeriya ke ɗauka a hirarsu da mahmud lalo eh, najeriya da jihohi da dama a najeriya ba su da cikakken abinci da suka tanada saboda haka idan ka ce ba za a shiga a fitar kawo a kawo abinci ba to za ka sa a shiga yunwa ma saboda haka abin da ya dace shine a tabbatar da kan cewa akwai kayan gwaji wanda za a gwada mutum idan zai shiga a gwada shi in zai fita a gwada shi don a tabbatar da kan cewa hada-hadar kawo abinci bata yanke ba saboda idan har aka rufe mutane ba tare da abinci ba to kaga yunwa ma nan za ta musu illa kuma wasu cututtukan ma za su da bullowa yanzu misali irin wajeje kamar su Kano su Lagos su Ibadan in ka ce mutane ba za su fito ba a cikin gida guda ɗaya za ka samu mutum talatin a ciki to wannan eh, yadda ake cewa kada a zauna kada a cuɗanya da juna kaga ba za a yi wannan nasarar ba. Kai mutum cewa an hana mutane fita an ce su zauna a gida. Ah, kamar a kasashe da suka ci gaba ma ana ta cewa mutane su zauna ɗin kada su je ko ina baka gani hakan wani mataki ne da ya dace a yakin da ake da wannan cuta ah, mun goyi da bayan kan cewa mutane su zauna a gida amma kamar inda ka sani ah, su sauran kasashe da suka ba da wannan umarni ba su tashi tsaye kawai rana ɗaya sun ce kada mutane su fito ba sai da suka yi tanadi ga jama'arsu kuma suka ba da cikakken bayani akan dalilin da yasa ya dace a ce su zauna. To a gaida Mahmud Lalo, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ita APC yanzu ta Najeriya ga baki ɗaya daga sama har kas ba sa son a ce musu ba su yi daidai ba. In ka gaya musu a ɗaki ba za su ji ba, in ka faɗa mutane suka ji nan ne magana. Ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba. in dai ba wato ko so kake yi kai kuri ba akwai inda za ka zo ka ba da shawarwari tsakaninka da allah mutane kuma su fahimta sun sani su kalli sarkin kano muhammadu sunusi da suka cire su kalli wanda ya cire shi su koma kaho ne laliba su ya san akwai bambanci jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin wace ne rawa shugaban najeriya muhammadu buhari taka koda ta bayan gida ne wajen cire tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi to kafin mu ji amsar wannan tambayar a wannan muhawarar ta yau bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a gidan na dabo sunana anas abba to ni ba da wani ra'ayi na barinsa ko a cire shi ko a bashi ni wallahi bani da wani ra'ayi in an bar shi alhamdulillah in an cire shi ma alhamdulillah ni ba ni da saboda ni dan neho ne ba ruwana da harkar da ta shafi sarakuna ta abin da ya shafi harkar sarakuna ni ba ni da ruwa da tsaki da wanda aka sa yanzu da wanda aka sa na farko ni duk kallo ɗaya nake musu inda abu ne wanda ya shafi harkar sarauta wallahi ni ba ruwana saboda ubana talaka ne ni dan talaka ne har ci in an cire su nusulami da ba za a kawo dan gidanmu ba ba za a kawo kanin ubana ba dan uwansa za a dauko asa. haka ne to yanzu kuma ga wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwadi zai ci gaba da kawo mana kashi na gaba na muhawarar da hada ta musamman kan wannan lamari a tsakanin wannan raba ibrahim zakari salina sakataren jam'iyyar apc na jihar kano da kuma alhaji musa shawabu ngogo da ke wakiltar bangaren tsohon sarkin sanusi alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu da zamantakewar mutanen kano ba menene al'adar kano da zamantakewa shine kawaici kawaici wato ɗaya daga ciki shine kawaici idan wato bayan kawaici akwai magana ta duk abin da bai shafe ka ba to ya kamata ko ka yi baya baya da shi bari an baka misali dai ga shi sarkin kano marigayi ado sau da yawa idan an to zaɓuɓɓuka da ike wannan magana ina son tabbatar maka ko ɗazu ya yi maganar nan shi malam musa hmm. akan cewa gwamnatoci da yawa gaskiya ne an yi rigingimu da wa'anda suke mulki amma za ka ga rigiman ko akwai mai gidanmu allah ya ji kare mamu da abu ne ai an yi rigimar da shi da sarkin kano a din hmm. amma da yake shi ya san yadda menene mulki kuma menene al'ada za ka ga ko sai ija da baya ya yi shiru ya yi gun ba magana mai da martani wannan ta sa dole dole daga karshe dai dole aka zo aka zauna aka tafi kuma ya zo da kansa ina tallan manufofi na alheri na jam'iyyar mu ta prp wannan policies idan ka yi tallan policy na gwamnati manufofinta da tsare-tsarenta ai baka yi laifi ba mm. idan kuma ma ka yi suka kan cewa kun yi kaza daidai kun yi kaza ba daidai ba kun yi kaza wannan ko za a iya fahimta amma idan ka tuwo gaba ɗayan ka kai ka shiga rigar wata jam'iyyar siyasa ka to kai ne campaign ka to kai ne kaza amma kuma ai mutane su Musa ya ce dan jam'iyyar ku ne na APC duk da cewa ka ce kai a ba mu ba mu san shi a jam'iyyar APC ba eh, mutum ta gaskiya kuma ma mm. ga al'ada da ka'ida magana ta gaskiya cewa idan ma yanzu ka zo ka ce wai mai martaba sarkin kano tsoho cewa alhaji muhammadu sunusu cewa shi dan jam'iyyar apc ne to ni ina ganin ka rage masa daraja da martabar da allah ya bashi ai shi sarki uban kowa ne kamata i ya zama ba dan apc ba ba dan pdp ba idan ka ce min shi dan apc ne zan ce ka rage mar girma kuma darajarsa ba ta kai ba don haka babbar magana shi ne idan ka ce PPP ya taimaka wajen kafa jam'iyyar ku sun sani su kalli sarkin kano muhammadu sunusi da suka cire shekaran jiya su kalli wanda ya cire shi su koma kaho ne laliba su ya san akwai bambanci ba na wasa ba akan abu biyu sun ce gwamnati akan kwarewa akan ilimin addini akan kwarewa akan ilimi na bature kuma duk inda ya je a duniya za a karɓe shi da ya zo kano ya kawo tsari na abubuwa da mutanen kano hankalinsu ya kwanta da shi misali ya kawo daidaito na malamai domin sarakunan da kuke yi ga baki ɗaya ba sarakuna bane suke tsayawa akan fige komai misali harkar aure na auratayya da ake akan harkar kananan yara da abubuwa suka fito kamar rigingimu na malamai na ɗariku tijjaniya kadiriya da izala haka duka yake hada malaman nan sai ce a zo a yi fatawa a yi dora wannan abin akan ilimi malamin sa da Allah ban hanzarin ka ba don Allah tsaya ka ji wani magana eh, ah, da ka ji wani abu don Allah tsaya ka ji wani abu eh, guda wato abu ɗaya da nake so har yanzu ka fahimta shi ne. Mm. wato kana magana kan ilimi ilimi ilimi wanda shi is relative shi mm. ilimi wato babbar maganan shine ba wanda tun farko na gaya maka cewa ba wanda ya ce wai maganar maganar ilimin nan honorable wato ba wanda an yadda cewa an yadda cewa shi uh, tsohon sarki masanin tattalin arziki ne me za ku iya me za ka iya cewa misali a mataki na gwamnati ko mataki na jihar nan ya taimaka wa tattalin arziki misali tunda kullun cewa kuke cewa bai yi daidai ba bai yi daidai ba bai yi daidai ba wato wato ina son gaya maka mahmud wato shi mai martaba sarkin kano wanda aka cire wato ba wai ilimi ne ba da shi ba wato yanda zai saka ilimin ne kullum wato ina ga a halittarsa ce komai sai ya zake kuma eh, misali yanzu lokacin da aka rigima oka ai zakiya ce ta sa wanda ga wannan abin da suka yi ina son tabbatar maka ba haka addinin musulunci ya ce ba ka ɗau doka a hannunka ka tsire kan mutum wannan ba shi daidai ba ina fata ka gane kaman abubuwan da ya zo yake yake yake magana akan shugaban ƙasa ba su kaza ba ba su kaza ba wato tarbiyyar ce gaba ɗayanta ta sha bamban da yanda shi yake fahimtar abubuwa duk wayannan abubuwa din inda ya kai zuciyarsa nesa ya yi shiru ya nutsu ka gane zai iya ba da kenan ya zuba ido akwai ta cin ba ya mm. zuba ido ba ba mm. ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba in dai ba wato ko so kake yi kai kuri ba mm. akwai inda za ka zo ka ba da shawarwari tsakaninka da Allah mutane kuma su fahimta daidai aka malam Musa wai me yasa kawai yan siyasa ne su siyasantar da honorable Ibrahim Zakar Sari ne na cewa sarakuna nan da aka yi a baya suna tallata ba laifi ba ne sarakuna su tallata manufofi da wato tsare-tsaren gwamnati hmm. menene ya sa shi mai martaba sarki tsoho baya tallata manufofin nan na gwamnati misali kullum sai dai ya shiru ya ga inda ba a daidai ba kuma ya zo ya kwarmata wato shi mai martaba wannan shi mai mulki ita apc yanzu ta najeriya ga baki daya daga sama har kas ba sa son a ce musu ba su yi daidai ba in ka gaya musu a ɗaki ba za su ji ba in ka faɗa mutane suka je nan ne magana misali yanzu kamar kana cewa akwai fa siyasa cikin sha'anin nan mai martaba ai siyasa ce ka daina ma magana hmm. kullum abin da ke gaya musu ya je ya ce su bashi kwangila ko ya ce su bashi wani abu magana fa yake yi ta ba a yi daidai ba titunan kasan nan babu ba su kansu ba ne kashe mutane suke ma musa kare siyasa ce na yadda siyasa ce an ah, bu zakar sanina wai siyasa ce ta cire mai martaba a ba siyasa ce ta cire shi ba amma shi siyasa ce da idan malmala kansa wanda bata kamata idan malmala kansa ba tana ɗaya daga cikin wanda ta sakatare a ciki ba ta kuka yana alanta kansa da wata jam'iyya wace ce jam'iyyar wanda ya alamta kansa eh yana alamta yana tarurruka ta zanna kafa gama magana a a a ni ban maka magana ma akan maganan tarurruka ba abanda dai kawai nake gaya maka shine tsakani da Allah idan ka duba yanda ya tafiyar da harkarsa ta zaben da aka yi na 2019 da yanda ya biyu maganar inconclusive da inda ya biyo maganar da maganar da ibiyo ta maganar kotu to za ka cewa akwai alamu na cewa ya karkata har ba ka misali na ce mai martaba shi sarkin kano a duba sau da yawa ma idan an tuwo maganar zaɓe za ka ga yamcin takardar ike jefawa yana nuna cewa ko da prp da mpn da gnpp da kowace jam'iyya ma shi tasa ce lokacin da aka zo aka yi sdp da nrc shi kowace tasa ce ma musa kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna kwankwaso yana cewa shugaba buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin kano ku kun yarda shugaba buhari ne ko kuma gwamnan kano ne da kuna kuna akwai siyasa cikin al'amari wato bari in gaya ma wannan magana gwamnan Kano ba zai iya irin wannan abin ba shi da daurin gindi da gwamnatin tarayya ba misali an yi kwamitoci na sulhu tsohon shugaban kasar najeriya janar abdulsalam a mutuntakarsa rikicin kasa da kasa yake shiga wannan da su sharif sale mutuntakarsu ta kai sai dai su shiga rikicin kasa da kasa rikici mafi kaskanci da suka shiga mafi karami shine kes ɗin kano da mai mataba sarki da gwamna suka haɗa report ɗin suka kai wa shugaban ƙasa janar abdulsalam yake faɗa a rediyo ma an sa kai ma kasa a rediyo ya faɗa cewa ga iya inda aka kai ya ce amma shugaban kasa bai yi magana ba bari gaya maka muna bibiyar su tun farko tun ranar da gwamnan kano ya ebi mutane a wa shugaban kasa murna sun yi zaɓensu na abige suka je abuja shugaban ƙasa ya fita da bakin sa ya ce abin da ya sa har suka ɗauki wannan sarkin da suka naɗa na bici kasan shekara dubu ba sarki a bici a su yake ce abin da ya sa ba zai shiga rigimar kano ba shine saboda kano iya ka'idan majalisa ba shiga abin da majalisa take ciki to idan ba zai manta ba shi shugaban kasa an bode gwamnan lagos 'yan majalisarsa sun tare za su cire shi shugaban kasar ne ya je lagos da kansa ya hada 'yan majalisar yi suka yi magana ya ce kasu tsige shi an bode sun yi rikici ya shiga magana kowa sani ina da kwafi na jarida ma sannan an bode ya shiga rikici da shi da ogansa a suwaju ya sake kirawa ya sulhu zai musu sulhu da kansa a suwaju ya je wonin din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkar su irin wannan mu ne da muka yi mana da raji kano mun ba shi ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara shekarsa goma sha biyu yana tsayawa zaɓe yana samun ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da dubu ɗari shida a kano ko ba ejen tana zuwa amma ga basasa ta haɗu aka haɗa basasa a gidan damu shi kuma ya ce shiru To ma da to jama'a muna fatan kuna jin daɗin wannan muhalar da kuma bibiyar yadda aka kai inda aka kai har abubuwan da suka faru suka faru. Ku biyo mu Allah kan rana wato domin ku je da wasu su gani ya kamata a ce Buhari wato shugaban Najeriya kenan ya aika tabus wajen rage ko kuma ja ita wannan rigimar ta Kano burki kamar yadda ayi a lokacin da irin haka ta faru a Lagos. sannan kuma a ce lokaci bai yi ba da za a ce an cire sarakunan gargajiyar nan na najeriya daga karkashin gononin jihohi an da su karkashin gwamnatin tarayya bari mu gode wa bakin namu wanda rabar ibrahim zakari salina da kuma alhaji musa shu'aban gogo tare da wakilin mu muhammadu ibrahim kwali da shirya mana wannan muhara a can kano a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington muna fatan mun baku lafiya zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jiya Litinin, ƙasar Spain ta sanar da ƙarin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya Litinin. shugaban amurka donald trump ya kira cutar Corona Virus bala'i mai ban tsoro wanda bai ci gaba da kisa a amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Guman da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke muku fatan alheri ma'asala.